أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبقى تعالي تبتي الله صلاة يتريتي بأمين تلو تبتي عن نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أن صعفو شبينيكو yan sha'ban 1437 tsawujen ina 26 ne sha'ban 26 shuwar 25 na jika 23 ne zina ok 25 ne sha'ban ok kiye boko boko yi 29 ne boko yi 29 ne ko 2016 kalendar miladiya shi shekara ya da mu hata mi ga wanye makanta amin um, Allah ta'ala ya caka tun littafin risalatun latifa jami'atun fi usulul fiqh muhimma ya ashekul imam al'allama abdurrahman ibn nasir al-sa'adi rahimahullahu ta'ala ilimin usulul fiqh ilimin wani da muhimmanci sarauni amma wale gan ra'ayin mutazila shi gangani da ra'ayin a shayara shi wa ga fili mutum ne filosofi turu imamu al Al'amidi, al-hamidi imam al juwaini da sauransu a ta tuki so E yau e ne ebo na mazangoci yuzu e ya hmm. sashi ya na yacu la gashe limin nan wuncin alawogon ogun jiki yau iragula ce ya bayanin a ebo na yi limi ya wuso lufiki ya sani zai musamman yana limamu shafi littafin a risala nukanu mayan suna ji na ji maɓe kwayan manajin alul hadisu jo na ji kokari ya ji kiyo a ji tantancewa ya lamarin nan ba le gan irake ibn abdulbar nan wa adiresin shi ci ilimin nan da ta al-khatib

ran da ji makanto ne ga alima muhammad ibn salih al-usaimi ne nan ba ta so cin huya mu ja gafara presently na ma kuma da littafi da bane ga usulul fiqh alama na ji alil hadisi ya ji zani mun ji kokari sarawin yake mun lagaju ya je gurgudu ya ce kibo ilimin usulul fiqh na cin kan very clear magadi daidai bai kuya alùsùnmẹ́tì wọ́n jẹ máa yí wọ́n àdàlá ẹgbẹ̀ ẹmọ̀já bí kànzán ẹgbẹ̀ kànlẹ̀ ẹgbẹ̀ díjìdíjì ilé òkú ko. kó wọ́n àláwọn ti ṣe dánbà wọ́n ti yẹn na gaskiya wọ́n jí ẹfọ́ tó ti létà tí a jí za ni ce kuma alúṣẹ̀ dáyé ní mana ó sọmọ̀ráìzà tí ó ṣẹ̀ dáyé adam mai hadisi wọ́n mú ládà na zumu alul hadisi ya yin biya jima a suke ka litafi ya eh, yi suna litafi wacce ga wasu lulfiki alama na aji alul hadisi ba ta dai f40 so ya ciki bu a cin karshe ku? littafi na mai yagbaban da na littafi yau na gaskiya wunde ya alkhairi shi dokun 1 yi muktasar samari Number two, energy a hamul muhimmanci ilimin usulin fiki wani hmm. usulisala ta cangin hmm. Number three, risala da bisu ku wuce ji usulin fiki kawai wuce Da sauransu, samu dace. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. نحمده على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا وعلى أحكامه القدرية الآمة لكل مكون وموجود وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والإقاب للمجرمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له في الأسماء والصفات والعبادة والأحكام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بين الحكم والأحكام ووضح الحلال والحرام وأصل الأصول وفصلها حتى استتم هذا الدين واستقام اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه خصوصا العلماء العالم أما بعد فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه سهلة الألفاظ و واضحة المعاني معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل معاني نسأل الله أن ينفع بها جامعها وقارئها إنه جواد كريم ني introduction ko ga alhamdulillah da bukatu ya ya Allah na hamaduhu yi jebayu alama lahu min al-asma'il husna yana tsaye ci na wangi wangi wasifatil kamilatil uliya da sifa ne shi agumi wa ma'ala tunin wa ala ahkamihi da hukunci shi ya tsoye ci alkadariyatil amma a hukunci ya kadara ne tsoye ci akpa mai doro magu likulli mukawani wa mawujudiyan do ne bi dan wadannan wa kani a shari'a da hukunci shi shari'a a shamila na kuwa kan ladan likulli mashiru yin do ne bi da shari'a wa kami jazagan da hukunci shi ya gagbai wa bilin musini yalla da ya zai da tun kirki na soci fi da mini abu wal iqabilil mujrimin game punishment ya criminal shi wa shahadun majri an la ilaha illallah ke da zai wajibu ta bi gaske na sai Allah wahdahu bogi la sharika la wade na gafu baci sil asma'i was sifati suna je be sifati yace wal ibadati wal ahkam to ibada to hukunci shi na wa shahadu anna muhammadan ko majid da annabi muhammad abuduhu wuce ya ciwo wa rasuluhu mai eh, wuce ya tuyo ciwo rasulu mai ke tuyo nan allazi bayyana alhukma hukma na annabi e ga be ga be hukunci jiyo nan wal akam be hukunci jiyo nan wa wadda al-halala wal haram anayuma ga ya ƙi ladin wata wadai hula ji don ya ga alalle kayan ga ramu kayan wa asalal usula a nabi magiyar jibe foundation ji lajiji wa fasala wuɗe shi na statan mahazar jini ka kuna jini na gumi wata kawo maku yi kini nan Allah salli wa salli ma ala muhammadi Allah jan sati a nabi muhammad wa ala alihi da zanu shi wa ashabihi da sahadu shi wa atba'ihi da zai jilami tune khususan al'ulama wala alam especially al'ulama umanji wala alam gan bai zako zako yi mana man wuci ko wuci ko yi amma ba da zumanana fa hadhihi risalatun latifa nan na risala ta tangiyo fi usulul fiqi ilimi usulul fiqi sahalatul alfaz lafazuji simple wadihatil ma'ani manuji clear. mu'inatun waje za taimako ala ta'allumil ahkam ya zo duwa ilimi ya hukunci hukunci shi ko ya kulli muta'ammilin ma'ani ya zandondo na gari ta'ammulin waje lura ya ma'ani ya ma'ana gashi nan nas'alullahi ya babesa an ko an ha biha jami'aha wa qari'aha to man na kauna to ya ci an wuji amfani wa kari a hato zai buna to ya ci an wuji amfani inda hu jawadun karim ya tun wuce ya turo ne tara ma wuce nan don ga bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi nahmaduhu alama lahu no babu yi don alama lahu min al asma'il husna yije goya to ya ci na wangi wangi ne to ya ci jenin dalilin ya lauga sai su jesu na wagi wagi shi na wani lalata asma wani husna faɗin gubiha sai shi jesu na ja ta zuwa mai gaji lasu na ji to ci kulidu allaha a wadun rahman ayyan mata du'u falawul asma'ul wani husna ya yi allahu ko yi tura ma yin dole ya gayi na wanda su na ji a ta zuwa ko wallahu la ilaha illa huwa ko Hmm. almalikul kudus salamul mu'minul muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbir batan da jalaga sune yace ci doku amma la annabi sallallahu alaihi wasallam ga Allahumma ya wato yace inni as'aluka bi kulli ismin huwa ne ba addu'a da wato yace sunan do na ce ciwo gaje na ga me labawa do sammai tabi nafsaka na wayi ci tacin wannan au azalta fi kitabika ko hmm. ko cikin da ce wa gona au alamta wa hada min khalqika ko Allah zan lutu min ali ta wajen nan au tasarta bi fi ilmi al ne ka ko na wula son da ilimi gaibo e bayan wa gona wale ga su ne ce ci doku ngamala mai tawiri jaja ga asma'ullahi ta'ala gairu mahsura fi adadin muayyan su ne ji ce ci udde ga adadi ga jiki anan Wudana na ta ci mun ke yawon ebogos ne ta ci doku yawon kuskurin ya zo ga sokosun na new ko wasifatil kamilatil uliya bi sifa ne shi ma gumi ma latu ne min sifa ya ce wai wagan Kadi sami Allah kawai lati tujadiluka fi shi tashtaki Allah ya yasma'u tahawurakuma min sifa ya ce wai ne baye. allazi yaraka hina taqum wa taqallubuka fi sajidin min sifayan to ce wani be gwe qalat al yahud yadullahi maglula gullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadaw mabsuta tani fiku kayfa yasha min sifayan to ce wani wa kallama allah musa taklima wa lamma jaa musa limiqatina wa kallamahu rabbu mini sifa ya tocin wa bi faliki ya ni wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa mini sifa ya tocin wa matanke mini na annabi sa sun ga da hakku Allah ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al akhar kilahuma janna ko mini sifa ya tocin wa bi ilmi ala ya alamu man halaka wa wuwan latiful khabir ba ta sifa ne jola imani wa gangani biyu amma a lafifa yanzu ya ce abin yin zandu omi ya a ta wuce ba na yi takami su yi she'un wa u albafir suna sifa da mutu ya shiga ke yaji wa ta cuna wa ke yuya ɗan masu ɗan manar sibe ke isbato ko na fiya na wasu sun tubo amma na biyu kullum min inda rabbina وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون موجود wa ka mi shari'ati shamila li kulli mashru gan da hukunci ne to yace yace kadara na gwan doro na mai doro ke shi ne ko gan hukunci shari'a jibe nan wa mai doro ne da shari'a ne bana wa le gan al ahkam ko adi al qadariya ko amalikiyo a shari'iyya baron da jiwon gyara ha <laughs> ah. mm, ah, wai kan wani misun wani misun baron ya misun yaro a kan guni ko so le, gan bebe gan ci wa le, ga adi majaja di bayani ga adi maratibul imanu bil kadar a da martaba yake imaji ba kadar ya mafari alhalku Allah ga jali ta yin dundu ala alam man kalaka wa latiful khabir ake da kibo alilimu Allah ga da ilimi yin dundu ko ala alam man kalaka wa latiful khabir ake da kibo almashiatu sai ci unde bamba wa ma tasha'una illa an yasha Allah sai kibiyo alkitabatu ayan duru kaba lahul mahfuz inna zalika fi kitabin qabla an nabra inna zalika ala allah yasir wa alayka annabani wa gada ala kamul qadariyyo ko akamu shar'iyya ganci masu kuma shamila li kulli mashru wa alayka al ahkam ash-shar'iyya hukunci yake shari'a nole aya gauga shari'atu shari'a wale ga mini ba da kiyo al'aqida aqida mm. daga tauhidi shi da sauransu number 2 adi al-ibadat kiyo ibada shi mm. ake da kiyo al-mu'amalat ko mm. ake da al-jinayat wal-aqdiyah ya jinayatu jimin ji wanga wukogwa wukogwa wuwaye wuwaye wallauzun lauzuga ko don da al'akudu ya fi ati alƙalanci zanne bai zanne ya sun bai wanda ce bai wanda don bai wanda don ko gani bai kiyan akhlaq wal adab tabiya jiyan gani bai kiyan ladabi shi yan shi bani wa ga fiki wa ga fi shari'a so ba nun ga jo akida nun ga al billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa milakir akhir wal qadari khairihi wa sharrihi mas'ala sifatu mas'ala nubuwatu mas'ala ma'adu mas'ala gaibiyatu ba don ke wa ga fi karkashin al-akidatu hmm. ara ẹ̀dọ̀gá ala ibada to súnkún wọ́n jí rọ́lẹ̀ definition dẹ́gbọ́n ibada ismun jami'u lè kúlì máa hìbùlá rasulu kaza kaza kaza kẹmẹ́ tó gbẹ́nu kó tọ́ àmá kakù náà gẹ́jì kìlásìkò ṣeré na rẹ̀ tun ibada tuye ẹnẹ pàgọ́ náà kí ọ ẹnẹ wọ́n jí tàkàníyẹ̀wò yìí ló zaka hajj kuranu ba azkaru jin a salatu a nabi jin lole na bitin we da biyu da allahu nge junufi be classification rin nan ka ku ne tun al mu'amalatu yana e ga ga al mu'amalatu ba wa if ka doka musulunci da waya ngo ji gana ko aga tun al mu'amalatu ba wa to en yo na di alaka tsakanin we as da wangi lo ba za mu ci mini za wangi lo ne ko laji ganewa e eh, ba lo ba yi ni makwabci lo ba makwabci ọ̀gá lo yi èyí tún lo ba ń eh, ko ji ko da na lo ba da ne kuna na. ne kuna na e ne ji nufi be na nga don ko aljinayat wal aqdiya ngole ga ko ya ga hajji ko ya ga ta'ziru ko ya ga yawuna da sauransu ya ga al'akhlaku gancin zan gani bi al'adabu yuji tabiya shi adabu ya yaji adabu ya gago adabu ya yafi adabu ya dufe adabu ya kazan adabu ya tuhuwa fun kuja shiga dole mun shiga ki da to ne bayani wa ga fi kibo wa ga fi shari'a ngalo tira ala akami shari'ati shamila da kulli mashru hukuncin shari'a ne do ko kale da musulunci be ne nan ngama la al-imam shinki tikal tafin da shiga al-islam dinun kamil musulunci addini ro na gumi na litafin ki ga ba ji makanta al-imam sa'id na make ka litafin nan mun ka litafin da ce ga addinu sahih yuhillu jami'il mashakil hmm. addini wangi wọn solve yin problem ndoro wọn jẹ nínú tí kò bẹ sí lítà tí ye. ti wà rẹ mahasinu bẹ sàyí bí ẹyẹ ṣi yẹn addini yẹn musulunci wà ká àmì jẹzáì sọyìn bẹ kó ti ṣe yẹn gàgbé bí sàwà bolo mùsùlùmí bẹ láàdẹ yàtúṣọ. lèyí bolóbolo náà wọn ìkàbìlì mùjìrìmí gẹ́gẹ́ níbi punishment yàtà dédé A jazawu. wa dai ga har kiyo Asawab. ko wuci ya zijo al-muhsinun ko Ati da al-iqab wuce ya zijo al-mujrimun wole as ne dai general ne mu yi kata ya kama fibo ridwanu min allahi sakula ya zujin bai zai mini sawabu da wani duwanin min Allah akbaru ko aljannatu wada kiyo wada aljanna mini jazaa'u budan jazaa'u wangi annajatu minan nari alawa dikiyo alawa gangwa biyan nayi mini ki don? eh mini jazaa'u don, mini mini sawabu don ko a suturu sakula a waji 20 da sakula mi fayar biyu ma a wasu sun ba alwata ndo fiya. mine gagba ki budan mine gagba wanji budan hmm. an nazaru ila waji layi hmm. wacce fuska su ko lefu alikiya ne lillazi na asanin na, wa ziyada lahun ma ya sha'u na fiya wa ladaina mazid roli alikabu ganci sukun da kolun nar yanzu zikiyo yanzu gudan nan gwada mini kabi gudan alkuludu finar yanzu guno permanent ikabi ne eh punishment yabo zanuwa ci gada nan wa gungbogun zanuwa ci gada nan wa biatu, ko ويوسف حرمان يدخل a على كذا كذا الوال الجنة ولكن ikabi ko mini ikabi ba su kun kiwi ba al-ghadab ghadab Allah ta fa kunu ji fushi bai wa inna alayka lanati ila yawmi din ko ghadib Allah alayhi wa la'anahu ko falamma asafuna na minhum wani pataki jin nan ikab ko so ezu gale ya ciye mun miliki budan ikabu so wale ga jazawu unde gwala juji iqabu unde gwala juji na tsaye alkiya yore kashi kacin haye daga yi lesa kuma daga yi joyi ka wani lata daga yi joyi ya ka biyu daga yi lesa kuma da yi joyi ka biyu lata wani lata daga yi joyi kujan kalyanu ebo nan waga yi lesa kuma wadda abele wa fela so shi batin wa mana rado an zikiri fahim na lau mai shetan don ka waga yi lesa kuma wadda abele ya tuwe na ji wasu alkhairi na waga jike waga na nasullaha fa'an sahun an fasun a soko ba ta soko ce la'asu shata ba ta wagai le soko ba wadda abin le gan hajji ya ci ciwo wadda ga yi wadda abin le ku gwa sari ko sari kan su fakta ya je ma wadda ga yadda ya ce wa malajin hawa wadda abin le ya ji ke ya ji wa bula la zani ya to zani falle duk kula wa ya ma ya ta jalda wadda ba ta kima le ba ku. atatu fasad na shekin na wajen na adiye na muna le ba su koyo zuwa fasadu fil barri wal bari bi ma kasabat aidin nas yangi tulu malo le ba su ko yangi ga dabo ma le ba su ko talauci ruhu shi ba lemba sa ko ya dai da shi na shi yawo to sai ya dai ciye gi na kufun ba ke je zalit na lemba su ko ga ya tsaye jin kazalika ni wali ba da na, ba da na sai tun daga kibo tun daga yo fila ni ga adamu tiya daga aljanna ba wani ile masu kwa to ko ga gi cibon nan ma udagi to yanzu a yajon a ani ga adamu masu ko jine fi ni to ko tun yajon aljanna yi meji so ko lefi kamar meji wa aljanna na za ne ale ga ga chawo ko ga wa shaɗu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la min jilike da da zai zajibuta da gaskiya na sai allah gujade ya na ga fo bacina fil asma'i wa sifati ade na ga patso cibaci sun nujo nan amma na ga patso cibaci sifatu jo nan wal ibada amma na ga patso cibaci ibada nan wal akama dai amma dai na kya patso cibaci bai hukunci ji nan wani jiga shahadu an la ilaha ko illallahu nan nna ga ikiyo kalimatu tauhid ko la ilaha illa kalimatu tawhidiya hmm. ga mai ke kalimatu takawa ko wa zamahum kalimata takwa kanu haqqa biha wa ahliha ga mai ke ya alhusna ga ya alhasanatu amin man jaa bil hasanati falahu khairun minha dan ga da alhasanatu nan wa na ji alkhairi kuna hu min fadhin yawma idhin Aminu. da fa alkiyamu ga da aminci la na mage ke ye habulullahi ngala so ko ga wa ta sun bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ko sun be to ci be ne me ga gan kere kere mo ko ngame ke kibo al-urwatu ko ya al-urwatu al وما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى العروة الوثقى نغا لا إله إلا الله so issue now is that Allah da rukuni guba la ilaha in nafi illa Allah ci kiyo isbat ta bago nafi kawai wuji wuji tawhidiya isbatu kawai maji kiyan wuji tawhidiya so la ilaha la bi haqqin mutum yi su ba su ma na wai ba da ɓatan laya su ci bauyi issue now is a laya fubaca ko shirka shirka ga dunduga zaga darin wa shiriki billahi da ga lafa to ci ba to ci rabu shirka latin za a yi tuwuru zaɓa ta giya wanda wa shirar kula a bita hannun makanu ya bu agayin lafasar shi ba ce suna lubata na gajiya wato mun gani lafasar shi ba ce mai tunan na gajiya da na shirakta da ya haɓata na mulka da ta kunan nan min alhasuri ko ne bayanin wani tabbatar wai tiyan a shinago gama lagin anabi gaga a anabi zunubi kiji ga zunubi a anabi ga an ta jala layi ni da wa khalaka kawai lafasar shi ba shi to shi magana ni kawai dole in to don number two, shirka da guba a kabaru da asgaru amma ya bada ta shirku da asgaru da burin ci garanci ci garanti ko gofe da to asgaru are wa ne wa baniya an na abu da nan. Ɗan ya be jama'a mi yi ya ji buta ya kuci na wale gan a shirkul ko amma da kiyo a shirkul asgaru ko ayi yi shirku asgaru ya tamayi mu nan ya tamamu laya shirka shirka canjiyo wani annabi ga inda mukawar tamamu wa tiwalata shirkun a tiwala mu yi baji ko arrukuya kairu shar'iyya rukuya ne zai ji mali shari'a ba Shirkuya rukuya ne ya ji su ne ya je nushi kaza kaza bai wuri rushi don nushi ne bata da mini kibo shirku jo alhalfu bi gairillah waje kuti ya hmm? zai ji ce cani wale mai shirkula gano issue now is man jaja gade shirkun shirrububiya amade shirkun fil uluhiya amade shirkun fil asma'i was sifat ne na suke da classification da ce fi karkashin mu ebo gowa to la sharika lahu fil asma sifati ke zai ji shirku fil asma sifati jin sunna su kwala da ya hannu shi from allah wa sunna kucawa go sunna kucawa ci lata from al aziz wa sunna kuciwa go yugon uzza from al mannan wa sunna kucawa ba go yugon manata wani ne shi fi asma'illahi ta'ala ko ji gane ko ko su ne ya ce cewa lada ya sanu sai zaunce ya yi kuyo ko shirkun fil uluhiyya mai kiyo ibada ya alkhawfu arraja arragabatu arrabatu alinabatu as-sujud arruku da su wala da ya sanu ci ko da bago walo biya biyu wal ahkam da hukunci ji wa shahadu anna muhammadan majiki da nan muhammadu abuduhu wuce to tsoye ciyo wa rasulu bai tuci nan annabi wuce na tsoye ci bai dalili kitin wala ma kama Abdullahi ya duka kuna wuce su kuna kici sai su kuna sai abdullahi babu annabi muhammadu subhanallahi zai ta'ala sarabi abdi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa zai abdi ba wannan annabi sallallahu ko Hmm. in da ah, annabi za sallam ga akulu kama ya akulu la abdu me je ke mina wuje je na wa shrabu kama ya shrabu la abdu me fike mina wuje fina zai abdu babu nan annabi sa ayi ga annabi sa sallam e eh, jibu ta ya annabi ya ah. annabi sai jibu ta jin so yaci wa rasulu annabi make tu ce so yaci ki ma ne wa rasulu fa'atuhu fi ma amara ko hmm. ta'atu fi ma kiyas amara ina anibi ga gan waje noloji what of the kuhu ina anibi ga labarin lawan ya gaskiya ko wajite na ko wajite na abu ma na ha anhu yana ma anibi ga kanan wala biya yin mi ko wa zajar make manautu lugwana wa Allah yu'badullah wa ma jibu ta ce shako wallahi badalla illa ma shari'a sai na bedin shari'a musulunci wani walegan na gani muhammadu rasulullahi na'am annabi na fa bayyana al-hukma wala mu haka yake so ko da gaji sallah ki musalata, makin kin ba ji sallah ina ne bayani miji so ko da gaji haji ko wani lalin na su yi jilbe a makin na wajen hajji na suwa ne ya bayanin ɗaya bani ga ku zuwa ni mana su kafin ya buga ni ga gani ɗe eh, wadda halhalala wal haram halalli da ramu ma ne ke ɗe bai bani anabi ga halalu bayin wal haramu bayin wa bayin wa bi hat wa asalal usula ne ba gare lashi arkanu musulunci zari kiliya buniya lissamu ala hamsin shahata ala wani rasulai as-salat ikaw salat ko wa ita zakat wa sawm ramadan wa hajj albayt ko arkan ya imani annabi wala shi kashi al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khairihi wa sharrihi ko arkan ya wuce annabi wala shi ahallallahu albay'a wa harrama riba kashi arkan ya ilimi wa annabi wala shi sheda bayili ni ilimi bai so ko kun rabbi zidni lima kawai mafi amon gigan sassa alwa la zikiri in kuntum la ta alamu da yau je ilimi na mun a tsata gaskiya da a so gaskiya mun in da zin da yaktu mun na ma'azan na minan bayyana tul huda min ba di ma bayyana wa linnas fil kitabi ulaika yal'anuhum allah wa yal'anuhum allainun rayuwa yanzu an ji be bai doshi alim sa sallallahu bi musulunci mun ta bayani wuri ya tun goye lokin kirke ma fi wa lokacin da dimma ta wani alal bir wa tagula ta wani alal ismalu da gaskiya za mu yi shiga ta da zanduwa mu bai za mu yi za mu yi shi mai jere da mai fiye da wuce zuma musu je je da lona sun ya ashe ya eh, za zanu wa gaskiya ta tunan muji za ku jana sun koji ji tadi ni bayan a gaskiya wannan zago hukunu ma wa wale gan usulu yan doro suna ne sa sanar wani kina wani filla filla yana atatu kin atatu ya gugan ba ta wuji kiyo uwaye ebogo hmm.

ni mala da yaso bai mai da jiga addini musulunci gayi addinin buga Allah salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali wa sahbi wa atbai khususan alula mai ala ala jiya safi ani Muhammadu ani Muhammadu Muhammadu Ahmadu almahi alhashiru alaqibu nabiyyu rahma nabiyyu taba bata ani sa sallam gai ya ko wa ala ali bi zamu ji ziji aliyo imi ani bi adamini ali bo yagi shi ya anabi adami ne ali ali ali adami ne ali ibo ali jafar adami ne ali ibo ali aqil adami ne ali ibo ko ali abbas e bogo zaujatin nabi imishi ya anabi sa sallam ko yagi eh, shi ya anabi ko ali ali ko hmm. ali aqil hmm. ali abbas ko ali jafar ko ba sa nan aka da mini kibo alul baito shi ya ji mazukun ayala eh, zuwa ji na biyu kuya Allah kiyaye mu shi ya ji ake na kime na zukun a gaya gina na shi ya gaya gina na na na adija mabi a nabi kawai nan ngai fatima ne ke kpatu ne bebe fayin mo ya ta ji ta tariya yau. Ndi ga daidai na. to am wa sabi sabi sabi ga ise gagun da ne bi mai ma jibi mu ma jan da ta cha cha ga no ko wa ba yi be zai lami ne khususan especially al ulama wal ala amma ba da zumanana fa zi risalatun latifatun fi usul al fiqh ne ni ta fi kokoro ji e cin limi usul fiqh sahalatul alfazi lafazu simple wadihatil maani manuma clear yabona da mini muhimmancin ya karatu jan waga a ji karatu ga da tabili ta finci koyi kunu rabbani da bi ma kuntum tu'allimu da ibnul kitab ma kuntum tadrusun wala rabbani ga allazi yu'allimu sigara al-ilmi qabla kibari ga da ilmi ta tangi za kamili min ci kona shabili ta alqur'anu kingo to bezu kashi ni wa qur'an to bayan shabili ta fiti tangi tangi jin eh ni wa qur'anu bayan nan ma kwana gaskiya sai baru ya da cewa rai ejan acha eh gaskiya bulugu ba mu ya ta katun ejan ejan ta re ga ga waji katun ne ga ne ta zu ko alalillahi dinul khalis wa sai daɗiya tilka darul akhirah min al-qiyam wuce na ja'alu lil ladina la yuriduna ulwan fil ardi wala fasada ya gu la ya zeje le ta ke cin kimbuwanin annabi musa alayhi salam annabi sakuwa ne a magunduji a magulu ba kadru madabu ala tabiuka la antu alimani mimma ulimta rushda wa ma ke akuliji na malaya ya ibn abi kasir ga la yunalu ilmu bi rahatil jasad eh je katu me ne faya man asara raha lan yajid raha zalika ga wa fi faci bo magun rukke katu ne wa je fa'a wa dia wọ́n ti gánà ọkùnrin gbogbo wà jí kí wà jí àkúrí dẹ̀bẹ̀ fúnkún wà tí wẹ́zàgẹ́gẹ́ wà tí ẹ̀jí kàtún bí wà fẹ́ gbí kàkàkà wọ́n pìyànú fasalu ala zikiri in kuntum la ta'lamu waga waga ka ka na ba ne gaskiya ne wa magowa la jilman na kushana nu kuma ala Allah ta jilu ya jilu wa aqrabu lit takwa ya zama ga kuma fike ji kafin wajen man na fike gaidu a khilanta na lal ilma illa bi sittatin sa umbiuka an yi hadi bayani zaka'un wa hirsun wa istibarun wa bulgatu wa irshadu ustazin wa tuli zamani wani wani ke wani guidance min ila zama ga kuma fike ji kafin bi wa fi taqyidul fawaid ke tafi da fawaido wa sai jiyo tiye point ji ka ta ga ji kiyo ka tun ga ga gwa al ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu ilimi ke ene gbenuro ege ngo bi ne ege na hmm. elu je elu na ka le je elu na kala to elu na kala to elu na ngo wa go lawo de ko nga ti ga karatu ni a zai ko hmm. ga ji kiyo un wo un wo lawon go kíwọ̀ ẹ̀gọ́ kàtún gbọ́nà wọ láwọn ọjọ́ tó bá yán ní ẹ̀kọ́ ní mẹ́lá ọgọ́ kàtún ọsùn wọ láwọn rẹ̀kọ́ọ̀dì mìsáàlì ẹgbọ́ ọ̀bẹ̀ ajé kí mọ̀ bẹ́ẹ̀ bàtà mọ́ ọgá ẹ̀gọ́ wà fíkẹ́ ẹ̀dì kàtún mẹ́ wà fíkẹ́ ẹ̀dì continuous wọ́n àjẹgọ́ ọgá di kàtún fún ẹni lẹ́mà kò gbà igbóró lọ́wọ́ continue mẹ́ kàtún àkàtà kàtún ajé kí ńlá bí chú wọ́n mẹ́gẹ́ wà fíkẹ́ ẹ̀dì kàtún mẹ́ sókùn wà fíkẹ́ kàtún fítí mẹ́lẹ̀ ilmu Eh, mal ilmu ma wa halqimatru mal ilmu illa ma wa hawu sadru wani ilimi nga yana fi takada wana ya da yiri ya fane jan ce ku takada finin ga ilimi na gaya na yana very wani ilimi fi gafaka wani yana ilimi kiyo fi ya bugo wase jiki wase ku karatu fiti kara kara yi aya na hadisin na baitin na ka'ida na kaza na kaza na wuce buzu doku Allah so na sa alatul alfazu wa da atul mani mu'inatun wa jiza taimako ala ta'allumi la ka mi yazudu waili mi hukunci hukunci li kulli muta'ammilin ma'ani azan do ne ga wa bayan ma'ana ga yin nas'alullahi ya babe so kai an yanfa biya ha wa ha to zana ku ya kana so kwan wujin mu amfani to zane gbóná sọ̀kọ́ máa ń ojú àǹfààní ìlàwó jẹ wádùn kàrí wà lè gan mọ́ngẹ́ kálítàṣì ne fún pàtó da bi alheri da ẹgbẹ́ amfani wai wẹ̀wẹ́ àwọn tashi to kwa wujo amfani lamra yi maka Allah wa annahu kaza kaza ilam arshadaka Allah li ta'ati annahu kaza kaza zama na zamani annabi a ga Allah ala talanil mushrikin wa abu lanabi mushriki ga annabi ga inni lam ub'as la'ana kotin kuntum tudram bulana ga zasha kashi kabila yan dausu ilalo musulunci annabi ga Allah ma di dausan wati bi Allah kabila yanda su ji wa ba molari na abu da lago musulunci anan ga ne bi kudu la ayyaji umya ne ba su kwadu su kula nan yi uba ne ga Allah ma di umma di uraira da ba kibo a bi aji fahimta wai wo ala gaskiya go ala je ba wu a jo ga ni so wa ni so wa aji na lan na mun wa ga na wa e ga yi ní ìdíwó àdàwótù hmm, yìí gádọ́ náà ni wọ́n dàwótù ilé yìí yẹ́ dàwótù ilé wọ́n ìdájọ́ iye yàbẹ́ àjàdí ní sọ̀kó àdúwó ilẹ̀ láàlábọ̀ rẹ̀ tí a náà mọ̀ ní tẹ́bà náà máa hmm. nìmìnà mìṣìrìkì náà agbọ̀wọ̀ gan ṣì kẹ̀ ní wọ́n jídá àwọn tó fún yẹ́lá ní ẹ̀kú tó mi ga zaloro cinganya a'a lau kun tafi zangali zalkalbi lan fazo min haulika o mabiya ne da wani ko tawadwa ta ku kalbadiri uhu a ala hatil ma'i wa wuwa rafi'u wala ta ku kaddukhani ta'alu, biyan duwa gizi ala hatil jawu wa wadiyu a da bai cin da shi na balarabe ya a koni gan sai daɗiya ba za su da yin tsawa na da sama ma kai daga goyo doma sai da su yi ko wala ta kuka doka ni ga su da yin na wuma na da su la ma mace jiki ma mace da jikin na ma ebogo girman kai is bad e daga jin wagan na ji daidai kawai ga timici a cewar santu agu wọ́n jìgà ẹgbó na àgà santu ní ìtìmí ìlànà tí a gbà wọ́n na wa ni ina á tìmì ko lọ́sọ̀kọ́ sóbi wọ́n gọ́wọ́ yà tìmì tí lálòtí láwọ́ sí àníbí sashi kullu bani adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun ka kuna mu ga jaji ga nan zuku wafe go gaskiya wo to zai ga ne ba wani wala biya wo sashi to zai ga dogo wa timici na wasu wato wuce ma layi bundoro jiki yayin layi gundoro ta waya an ni maga yaji maka na alai guru alai mukaddi mai yan imamu sa'adi no jali ta fi na nawa jiki yayin agumi a da sharhi na jali ta fi na a da sharhi ya shasari sharhi kikaci yanu jali ta fi yan risalatun latifa nan mala ismail gafe lalita ta wuce humi a rubuci sandiyo a miya ake dai shirin ya nomanil witir yawon audio ko wukani ya ake dai shirin noci da wani manwaci ka mashiratun salmani ci ji bisalimu lilali ci ji mukaddi mayanin a make dai shirin ya abdurazak al-badr shirin yawon audio no jinan ili gacha min karatu ko man ga faslun usulul fiqhi hiya al-ilmu bi adillatil al-fiqhi kulliyya wa dhalika an al imma masail yutlab al-hukm 'alayha bi adi akam al-khamsa wa imma dalail yustadallu biha ala hadhihi al-masail فالفقه هو معرفة Dala'il wa وهذه الدلائل نوعان كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره كقولنا الأمر للوجود والنهي للتارين ونحوهما وهذه هي أصول الفقه وأدلة جزئية تفصيلية تفتقر إلى أن إلى أن تبنى على الأدلة الكلية فإذا تمت حكم على الأحكام بها فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة وصول الفقه وأنها معينة عليه وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام من فصل من mai fayin jiɓe mai bani ɗaya gari ta ce kana fele fosun fosun ne fi tacin wani ko ashin man ga usulul fiki ilimin usulul fiki hiya ungayi adil hiya ungayi al'ilmu bi adillatil fiqi ezu de ilimi dalili je fiqi al kulliya ko yanayi cici bumbunu kujinan ba na shi cikin wuce kamar kuwa kanin wa zalika a ce ya gama annal fiki ya bane ne ga fiki da ya nufa imma masail imma matsala shi yo yutlabu al alayha na aywa hukunce ci wani biya hadila kamil khamsa bayan nimi hukunci gutu ne hmm. wa imma dalail aw men yinan wayi dalili ji yustadallu biya na gaji kafa hujja nan ala hadhihi ya ce masalan na jona fal fiqhu man ga ne fiqhu na gayi wa marifatul masail wa dalail wa ya mas'ala je gan da dalili ji wa zi dalailu naw'an dalili ma ga guba adi dalili fi wannan shi kulliya ke kulliyo na je kama ku ya kan dalili wuci ko wuci ko jinin ɓanan wamaye jugu tashmalu wa kuwa kaladin kullum hukumi hukuncin dondo min jinsin wahidi daga jinsin ne min awalin fiki la da shaban fiki a ga karshe ngol yawan kaida idan bu na wajen gani ko kawaidin usuliya idan wani kaida ni ro amma ba da ya fiki wa bani wa ga fibon ku yau ko ka kauli na ke ba nun gagan al'amuru lil wujub asali umurni wajibi wannan yi litari ne asali kuma a nayi a kan litari mu launin haramu wannan awi ma bai na biya can gane wa zai man gani na ji iya usulul fikin na gai usulul fikiyo wa ajillatun juz'iyya amma da ajillatun juz'iyya dalili shi ne kinan na jiya fati-fati-fati-fati na tafiliya na jiya ɗagaje na taftakirin wa bukata ila antubna an tubna alal ajillatul kulliya ga alan wato ta al ajillatul kulliya fa idza tammat ga gumi hukima alal akawun biyan ga ga ba hukunci yace matsala bo fala mu hukunci jifa mutarrafin inda bukata ila lo bayan ajillatiha التفصيلية wanda bukata lo ba dalil na ja ɗuye shi shi nan wal adillati tafsiliya dalil na jima ɗuye shi nan wanda da bukata yin mutarra tuni da adillati kuliya wanda bukata yin adillati kuliya wa bi hadha bi nema na'rifu ya bi ad-darura darura bu wal haja bi bukata bu ila muhimmanci yanin Allah wa anna mu'inatun alayhi kuma ya ɗaya usul fiki hmm? wa za ta Lo, wani za ta yi muku bayan fahimta ya gane nan wani ya asasun nazar wal ijtihadi fil ahkam na magayi asasun gere ya an nazar ya e zuji nazarin wo wo cingole wo wo jinga fahimta wo wal ijtihadi nga ba ke yi asali yana la'izadi e kinan ẹ̀rọ àti ìṣẹ́ àdùn ọ̀nà fílà kààmù kún ti yọnu kí wọ́n kí wọ́n wú gan yẹn mọ́ adé àlèélìmù kọjá ń kí àlèélìmù ìdìrà kò ṣe kan jaziman wọ́n waje sani yayin ya ce ainihin yake ni na wuce na wa maguta bankuro ga gaskiya ga yi daunar wani shekan doro daga gari ga alilimu al'ilmu marifatul huda bi dalilihi ma za ka wata kilidu wuya ne ilimin gayi waɓe dalili waɓe ko waɓe ba wuye be dalili wuyi ko wọ́n jìgọ́ wọ̀ tẹ́mi ọdún lẹ́wọ́n ìlànà tẹ́mi tó sàrántọ̀ sún da lẹ́nu Sai no gaga ndo ciga gbani to ne wai lega wuje ki le na shaka ga su gadu ko ilimi ma ga guba adin nazari a made da ruri ilimi kici nazari ilimi ne nazari na ga ilimi na sau ga da jikatu farilla alai kaza be kaza be kaza farilla ya sallai kaza be kaza be kaza ene laza ina lauta de gungi nan wayi dangibo ko yawo ko walawu ina kaza wunyi na waye kaza be kaza be kaza haji wa ga guta da alifrado da tamattu ya da kirani dole inna ilmun nazari wa yanna sawa da katu. kashi amma da ilimi da bane daruri na sun yi sawa da jikatu waga gwa wasu da yanna wani wadda bukata katon waga gwa ba sale sawa wai fa abake na yi fa ne wasu abin ganin na yi fa kashi waga sanar da gidi ce ke eh gidi dambo ne wale unje zan da lawo gan, gidi dambo unje haka wale ne ke ne ilmu daruri wato hale yanci ko wato kaga wale ce ce wato na ton waci ganna san rashi wato ga sama shi wale ne ji ke ilimu daruri ji ko amma da ilimin nazari sai ilimin nazari wa jiyan wuya sai wa da jikatu hmm. jahili jahilci man agan a da jalun muran kaba ma da jalun basit a da eh? jahilci ne jahili jahilci na mutum babu bajinin nga mu wata gami ne ya jahilci bu hmm. ba za shi shi jahili wuro ko jani ko amma mutu wele ga man wuyo ko lati ganewa so ngo doga zane gashi shi munci jahili mutum ba doga jahili wuyo na yawon ba fit ko laji ganewa kila ebo ina mutum doga jahili wuyo ne ga katin wa da a ya na mace yi jahili jahilun ba fit za su kun ko na mutum to manya nan wa ganin mutane su kuma feel comfortable yan wujigan ashin lamarin yan wunna da ya sauki a ga ga jaci ya gyare amma jaci rida na so wani ya da ji kato ebe ni wani ya ga jayi yoyo kuma ga yana luwana na. sakata man la ya rufe kallar khilaf da za eh ni yau mamai mafabeyin umamatu ya mafabeyin um, um, gaskiya mun mafabeyin kashin wani yau wujalun basit a ti da jalu murakkab ti da jalu murakkabu ubiya umma cewa ga mu da ga mu kiyaye mu kiyaye mu mun ga mu ke so e za fe la jali za mu fe construct e jali tin in form of ilimi to yanzu ne is very dangerous kanu so mu kiyaye ife e abu mulani mu mace zo ya lai ya ga bane ga mun ga wuyo gashi shi wadacin gudanar jami ba a gafi wani mu ko ji hankali a mental capacity ga su iwa ga otu efu e, e echichi benin okwu eju benin zanu mu kuranu ba zanu okwu kuranu fiti a ca ba za a bisa a ca ba za fikiwa a ca ba za ilimin doci wani gabe ca kuranu ikpe ngba wacce ajizu amma ku fitinan ga yi liman ya fura tafi yau ga shi wace gaya din eh? wa gwajin da ya goro ga wakil lawaci jihani na ya e gani da ikora kpata ne birin ya ajiye ya atu akiya amma wa ga ajun na wuce wace da ba noti lege zane biya gukawa ba wọn kura da shi ta ku fitani ka ku yi giya go gube ne kiratu batan waji kiyani Muhammad Jani ka kunu giya goye gina umbet la ka bulugu maramir ya dusale kan ga Muhammad Jani muke fito ti gwanu da mun da ne zai la sai buhari kan gana kan yi wuce a ga ga ga kura ne kina ku fitiya wato bai tafi ga wa ga ga ji e wo bo, challenge na wele ga men, ka ga ngba ni wole ke za ba no ku fitina society da ga lo ja ili jora kayin lo ina da yawa zai ga wani jini ta kai hmm. so waga ga wa jika waga ko waga ci lamar yi jini ewu emi mota da sauransu sai cin zai da karkasho bane le hmm. in ga ilimi wa wasu ko sai zai da goro bane za ka zai da ilimi gani mutum mutum layan da ban jika tun kí average o tatace wani mini enemy ga ne gima makanta ne ga average ne bai gane da laji gani na kuma na mafan wuji kokari ne na da 50 of 100 no da 50 exam ya za ka diye za da 50 of da laji kokari eh, eh? alhamdulillah maso ta wuji ko ngan wato ngan wato har su ji hmm. Hmm? tashi mala su ma lato mu mu alhamdulillah mu to mu zima mu kokari jin gole yan na wato ya ga shoce kokari kokari na yan daga a kawai borolo wa ma wuti to illa kali you need to be aware of very carefully da gashi zan da gashi shi wace yayi makanta lo wace yayi gani wace yayi kazin da kazan ta kazan mai abin mai abin wala jiki wala kan ga da ka zarar ba wajen gobe wadaji kafin ba za ta jiki wadaji zo mana kwata ba na gaya manyan hanyoyi eh, eh no sai daji ko ji gane ko mm. ɗaya ba kiwo wa gashi shi sai musan ga waje kokari ne a lai gura musamman majiyar kan sajo wasu fura gwani a lai gura ko laji ganewa na a ya eh, yi rin da kaji makanta iburulu ebun ngole ko ani ni nga watsu to zane jalun basi to an ga watsu da abele zane je gin na gu majani ole mu ta watsu je le misala hadini je bo, mu fini yubo da abele e za shi from jalun basi tu da jalun murakkab cewa shift shift rob jalu basu jalu murakkab nan in ji hankali ta kakuna waje wasu baga mila manaja mila manaja mila manaja wata fiye jiwon kara kara yi kakuna gabe ci zuwa ta ta ga wasu mu ji kokari ne wasu mu ji kaza kaza kaza ne wasu mu ji kaza kaza kaza ne wasu mu wasu mu tuma ji kaza ne da da yi mu ji kashi ne ba da doku kaza ne wata ta mi ne ne mun ba su masala addini bayani su wata sai interpret je gina to jan da da bi jalu murakkab allo gaskiya wallahi ku yau ko wa daidai nan nga hiya al-ilmu bi adilati al-fiqh al-kulliya nga ilimi ya dalili ya fiqh wuji in general yana ya al-fiqh lugatan ya al-famu ko nga kiyo fahimta rabi shirali sadri wa yassirli amri wa lulu kudatan min lisani mai yafkahu kauli ke yafkahu kauli aji fahimta ya ga na ya famu kauli iftilahan masukun na ikiyo ma'arifatul masail wadda la'il wadda masala shi be dalili wuce mun ji wadda masala shi ya jirkita kawai bai dalili wuce mun ji gane wazanu ga masala ka zama ya da liba ga gutsun eh, eh ga gutsun na jobanin kisojin daidai ga وبقت لكم في ميشن فهكموا na الله فإن تنازعت فرضوا wa rasul? ko ji yana ko wato wa zalika an alfiki yabna fiki imma masailun yutlabu alhukm wa alayha bi ahad alahkam alkhamsa mas'ala na eh, wa hukuntu za be ni mini mini kibona eh eh gutsona question al'ahkam ko? fale gan man shago al al'akam taklifiya ko? Hmm. amma da kiyo al'akamu alwadu'iyya so al'akamu taklifiya na nga yi gutsu wani dana ko? gutsu wuce ci alwajibu da kiyan almandubu da guba ko almubahu da guta almakuruhu da guni alharamu da gutin da gutsun so in gaji ki hukunci sallah na hukunci ya sallai wajibi ban su kuga ake musalata ke hukunci ya zuye yi diyo ga hukunci ya zuye efoyi di ya mu yabo na nabi sa sallam ka ne za ta zuye efoyin idi nan ko diya ne ko ga ke hukunci ya kele kawo ga e asali al'ado ibahatu ko inda gwaye ne ga alin shari'a bana ala da ya kele kamun wa alin shari'a bai buna ne biga la'anin la'ulwa shi mati wal mustau shi mati ngole matsala ga ci cewa cewa dalili ya ci ki hukuncin na so ko ji gane ko ki hukunci ya zugi ne bi gwafiyon ga yara mu ya buna ne biga la ta kulubi shimal fa inna shaytan ya kulubi shimal ko ke hukunci ya raka ta alfajiran gan wuyi man dubu ebe na anabi sa sallam ya kwadari da kiyan da jijiyun amma kaga wajen wa da lafiya nole wo alama sa lati wata wata hukuncin ne kaza hukuncin ne kaza hukuncin ne kaza wai kiyo akamu taklifiya is part of akamu taklifiya yanna magayi somali ne waza katu katu su fitiyo bayani ne waza nan yanna ki hukuncin kaza kiyo ki hukuncin ko ji yana ko ba katun da abu ba katun shan abu yi sharayin na lo abu yi sharayin na shan abu yana yi soma da yin gwara gina wajibi ya kashi miji wajibi mandubu ya kashi miji mandubuwa mubawu ya kashi miji mubawa makaru ya kashi miji makaru haramu ya kashi miji haramu ko dan wato yutlabu al-hukm ala bi hadla kamil khamsa wa imma masail kuma mas'ala ji wa imma dalail kuma dalili ji yustadallu bi ala hadhihi al-masail dalil naje laji ki e laji je ce mas'ala naje wannan ngamalla a gogan adi al-adilla ko tiyo dalili ji ko ma de masadiru at-tashri' sort je ki ya shari'a ko ma de qawati'u al-adilla ko yana shi ba dalili karauni na. yana shi ba ne ni ga gamare kiji wuce nan al-qur'an hmm. as-sunnatu ko sunna al-ijma'u ko Ijimawu. al-qiyas bi qiyasi wale guni na jumhur lo gani biyu ko a ci dai al'adillatul isti ina siya na shi lami tun na shi benin ke kaulu sahabi na ko ke almasalihul mursala na ko ko ke al'urufu na ke kibe na Sanu na ke shar'u man qabla na na ɓata, amma wale gan na ji wani yan ne benin ba ne ga yace masadir ya shari'a musulunci kaza kaza bai kiyo za bai triti ya yanne fi ngal wato wa in ma dalal ma dalili ji yustadallu bi ala dil masail ne laji kiyo laji hujje ce laji dalili ce masala ne jona now ga wuli ki historical development ya ilimin usulul fiqh na fari adejilu asami'u ade za shi dabo na shi ya shi buru a dabi a nabi gaga ga yayin gogo sun yi zamani mu rufa bi da wani kashin a ke de jil aljami'i ya jil jami'i ne zamani a tabi'u na shi zama ne ta haifi ne sabi na da maka wanda da kufa wanda da basra wanda da sha'am wanda da madina wanda da kaza wanda da kaza wanda da kaza wanda da kaza ila ci fe tawafi zagan ci fi jike ci fi ci fe travel ba ni ni ci fe da ji kati fe da ji kati fe da ji kati fe da ji kati fe da ji kati fe da ji kati fe da ji kati ko ka ku ne da yasa kati ne ji bani ko a ci fe jike a ci compile mun nga malali ta ci ne ya fi kaza bani fa mu ci ne to adisi to asari to kaje kaza pata gane ku je ba kuyoko a ti jirin jami'i so zumayen zane joganci zukun a ti bai da kiyo jiliyan alfik wal usul jiliyan fikiyu bai usuli mana jiliyan fikiyu bai usuli ne suku idan ya sa iji kudan jani na jili na jaji analysis na abu na muwa don na buwa don na kai da kaza wa gwamnati na kai da kaza wa jika zo lokacin shiga ga biya kalita tafi ya lissa lokacin ya shafiye lole wale da historical development ya ilimin ki don eh usulun fiki no. ino almarahil ko marala shi na ji. ilimin su fike nan on dago nan ko wazo mm. su mai imamu shafi ya zai lotu idan guru imamu juwaini imamu gazali imamu kazan da sauransu shi now wale don waga study ya yi ilimin su fike critically ya jiga al'adillah sai alajilla na jawon gaya na gilo bil mangino alqur'ana sunnatu alijma alqiyasu kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza ko ko ga yace kibo ta al'akamu eh ko mashin da ji ko kaji ta eh? shi ko akamu shar'iyya ko akamu taklifiya ko koma alwadu'iyya wale gonda alwadu'iyya ga bai tirici a sabab sababi ko a sharutu sharati hmm. almaniu ko da asihati da alfasadi ba ta ba bai tirici wanda alaka alwadu'iyya part 2 da wani e mini ilimin e su ne ko hmm. patiri dalalatul alfazi energy na fasije jiki na wala wọ́n láwú náà nọ́gbà àti ẹ̀ndẹ̀ alfazun alfáàzù ga yatin tí àlàáàmù alhass alimujimal kó alimubayyan al kó al kó alimukayyad da sauransu yẹn na ibẹ̀nu da sauransu na ibẹ̀nu wọ́n lalata branch 1 ẹgbẹ́ e al branch 2 daga alaka mu to waduya to taklifiya ko branch 3 daga yake da lalatuyan al'alfaz branch 4 ganci a al'iji tiyadu wata klid ɗagayen istiyadu wata klidi ma'ana ga mu fuci ya zane giga ne ko da misali taklidi majorly these four branches like here karatu yau sulu one egan al'ajilla don gofi alakamu shar'iyya iya, is also there egan da lalatul alfaz ko amu khasu mujmalu kaza kaza kaza muka yadu mutlaqu da sauransu next ganji zugun igan al ijtihadu wa taqlid ngole usulul fiqi inda branch ni branch guba branch guta branch ne ne gaji ci dana wani ga na tsoji ganewa ni fa'anta ala khairin tabitu wato su biyu an gutun nan. su kwa ce shi ko? a na da bayani shi yi da bukata littafin suke wundora yi ma da bukata yin katun su lubin dojishin dora so ne ɓata ya je wa ga yin lasa jadi ne ji wururun annabi sallallahu alaihi wa sallam ngai zaji ta adal hakimu fa'afa ba falawa jirani ezaga kun ezaga ebeci gaji ezaga di ishte adun lada guba kuma ga di ishte adun lada ni ngole di ishte adun lada tun matsayin mu ta idi rai ko musuluncin nan zamanin don doyin wa relevant danan don wa relevant ina la relevance ya addini da ba zamani don da bi lokacin don da ya suku problem do ni ga sai da zamani wuce wannan musulunci ya wutu sobi hmm. kashi hmm. eh ji ma da ji ma gwaji na ji kiyana na ji wa sai le ga zaire na si caption wani hmm. amma turu ijtihad wa le ga a solution be way out ga ji kiyo ga yi number 3 hatta to karatun hadisi waye ji ta fahimta man yuridillahu bi khairan yufaqihu fi din za ta ce ba bi alkhairi na waye fahimta yan addini Nga malla man shaja ga al-asl fil faqih an yakuna muhaddisa wal asl fil muhaddis an yakuna faqiha Ina ya salimai ya fi kiwo na wunke mai hadisi yana ma ya salimai ya hadisi na wunke mai ya fi kiwo lamma lawa ga da talbis iblis ibn jawzi talbis iblis ibn jawzi wa gawe wa ga abi fi zamani wani zaji la karatu ya hadisi ke min goyi be nan zamu ci deji tawafi zai da wakiyo wanda wa isnadun ali zai zadan washi wace compile maji to fahimta yana wai kana ko diga na ko ngai cike ebe da zamani na mai fiki wujiji egwa da aya ya egwu da bi hadisi ya ade ku mutunun a da zane ba aya ba hadisi to ka tumbo to ka tlauzona ko ji gane zamani fayi nan mai fiki wujiji hadisi mai hadisi to mai na jijin ti maza eh ji fikin ya karatu turu fikin ya amiladi su ji kuyo ko? ta gama laja gan fikin ya alima olubukari wajen gutar ji mai yau ya ba binu jinu ko? um again ba a ta yabe shi gaskiya ya gwamnati bai littafi ya fikin shi an gwayo waje fahimta littafin fiki shi un bebe gan dula dina ne muhammadu wa ko ji gane ko hmm. un bebe gan wani jike un simplify mu bega yeye gana ne So, a sallamin gani so advantage ta sai fiki shi ma aga masa ala ilabe lafiya ala dalili lafi ba na ga daidai na fanni ma ba na ma ga alibar suku kwaci shi ka sharai na je jihadi ta fi jiya hadisi na eji shirai jiya hadisi ji eji sharai jiya hadisi ji based on ibn hajar fasul bari na ibn hajar ji shirai na cuyi na maza bayan shafiya yi unga imamu unga ibn hajar haji sharai su iya fasul bari ya e gane suke wuna ji unga e gane na wani fiye ji tarjiwa mostly na ya e gane ya gane shafiya ji wani ka guji fijiyon shafiya wani rediyo wato alimamu na umar majimo ko ji gane ku a da risala cikin gindo ci zabo a yi gan alfarku bai na kutubul fiqi wa kutubul hadith ya sali wa ali sheikh in fe la bayani ya e ga irin nabi wallahi wa da eh, wa ngole yi eh, irin ne ganci masu ku wai da ne wa shi a gato ki hukuncin eh, za tí ó kún tí yán ẹ̀sùn jín páyín zàgí àwọ̀ mọ́dé ìdáwò ọ̀gá ara mù pé a máa làwọn tí wọ́n zàgí wọ́n ti pa àwọn àrùn ìyàwó náà fẹ́ jẹ́ àríkàbí àrí ìzàgí tí yẹ gá ẹnà ìmọ́sọ́ ìmúnà wọn mọ́tò jízu a ń ṣe yọbí áni wọn sọ náà wà rí àdísì kìlẹ̀ àdínà wà ní jẹ́ sọ́gá àmọ̀ṣí bàbá yẹn sí kí òyì wọ́n rà na wọ́n kàn ní ko laji ganewa mm. wagan ne ga egen haila da fasiki

most yamman na juwailira ana ibnu taymiya hanbali yo ibnu qayyim hanbali yo alwabu mamla alwabu hanbali yo usayminu hanbali yo ibnu bazi hanbali yo fata kila na jo maza bai hanabila yi wato ibnu abdul maliki yo ibnu eh, al qadar abdul wahab maliki yo ibnu Rushidi, maliki yo ya sa shi shinkiti maliki wuyo atiya salim maliki wuyo imamu tahawi maza bai ahnafin wajen ibn abil izza al-hanafi maza bai ahnafin wajen da manji kakai eh ko ji gane ku ngo ne e gogo woji takalidi ya mazabiya amma wo to jiye ne filita sun na amfani da bane jitan gyare e gona wa fe wa ta e kaida ne juwe e jimla aji kasu la ba da nasu ko ata to kem ne ma no fu ma no ba won te da zan yi no ga yewe ki riken na benno ki similarity na benno ki na benno wa didi àmẹ́ ìdáná òṣìṣẹ́ ìràfẹ́dì sálà wọ́n ìwọ̀n náà fòtó bá ní fún tí ó kún ti sálà hàn ìràfẹ́dì sálà wọ́n ẹbí lágùn tí ó túbò tí ó gúnrú fún wó tí ó kún ti sálà sànà àmàgà ó ya bẹ́kà fọ́tọ̀ hír ẹ̀dá ní ẹjú ti ṣí hajji mandoci ne a ga bishayagun gwagwa tí ó kún tí yán alájíwé náà tí yán ko jẹ́ daga náà mọ́ ti dédé fi kíwà da sukun mọ́kúnnà àgán ń gá àyàkùn bó ìtànú ń ṣẹgbà ìtàkálù ń ṣẹgbà kúù tí ó láàmù ọ̀tún kúù tí ó láàájí kashin hmm. amma an ga ya gubo yan nemi take place a guguwa cewa wa dikiyar wajen amfani gari bi ya gama zo amma daga nude da daidai ka bai kyau na nasu a emi go wanje da kilo tilo wa ya gubo nuna wa ya gubo an yana <laughs> cewa ku ci so ta man ga wa zai dalilu nau'an dalili na ja ga guba ade kuliyatun tashmalu kullu hukmin min jinsi wahid min awwal al-fiqh ila akhirih ade al-adillah al-kulliyah ma'ana ade al-qawaid al-kulliyah ngo bi ma jaja ga ade al-qawaid al-usuliyah amma ade al-qawaid al-fiqhiyah ko ade ade kaida da banaji ji daga caba fiqh wa bai karshe wuri kinan balukwai kanan da kaida daga al'amuru li wujub yana asali na al'amuru ajin wani laga wajibi sai ga al'amuru ya ba itlaku a duk ya ce wallahu ga wajibi sai shiga fali azal da zai khalifu na al'amuri a to sai ba sai tata sai ba azabun alim da jalle mun ya ne ba ni azikiya na fitina da yajiya kwa azaban tana da yajiya ne wale gan ne lawo umarni wa lawo ke ya ce wujubu wa mata kuma rasulu ku zo ma na kuma anu fanta wai na tuji ala ya ne ya gwai na mawa ya lelu gwai lelu ya biya gangani biyu annabi sallallahu alaihi wa sallam ga ma amartukum bi fatu minhu mastasatum ko sai ma fastabiqu alkhairat ishu now is al'amru bi kibanu ga akimu salata wala ga sallah dole su muli ruyati wani lauka azu fi dole hmm. ko wa atu zaka da wani lauga zaka wai dole hmm. ko kunu ma asadi wani fa ma bai za gaskiya shi ko wale al'asul fil amr al wujub hmm. amma kan goce al'amru ne be shift from wujub da yan goce kan goce al'amru be yin aji amma wani lauka wajibiya wani lauka sunnan ko laji ganewa walawo ga kiyo walawo ga sunna kan wace ma umarni biye mai ya ce mu ibahu kan wace ma umarni biye umarke ke ya ce kiyo a tahadid ɗin wunan misali da kuma latunan ga faman shafal min faman shafal yakfur sanan wa ba nan wala ma sanan wa ba nan wuji kafirci ji gaza na waba na wuji kafirci itimin su kawai yawa damar yana ji kafirci wa ne kuma sun gaza su kuka yi malu ma shi to ɗaya je na bayanin ya gogo wuyi ma shi to ya bawan bani wafa ma cin dagun zanen wa da yanci mai zanen da zanen wa da zanen jika zan wa da zanen jika wa da yawa zanen yi sun gaza kuka yi malu ma shi sa kuma gama wajen wuga yi malu ma shi tun ba gaza su kuka ya je na bayanin fa'in na basirakun ilan na. Ṣèké bẹ́ẹ̀ wù í ẹni ń gọ́ ilé ìmọ̀lú bá ṣe bá wọ́n ṣe wọ́n ni wa wa al'abu al'asu bil amr al wujub gaje wa dallan to li wuja so kuma misali ya za shi shi nga misali bani ganga annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadis ma labelo shi adu eh ti al'amuru na ji fa da ti al wujuba ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ga wa sallu bil laili wan nasil yam sai sallai yake ga jige lilin sallu go ni wala amru ga dona ne ana yi sallai yake ga jige lilin ne al'amru ga ma al'amru nan na da buyo wuji kiyan wuji dole ya so wani al amru wai wujub amma kalamu yi bello wannan do ga amru nan wuji dole to an da da kazanin ko misali banin nan ba su ko Allah sai ga

kó o jẹ́ kékeré wọn sáájú òfé lu omi gidi gidi ga rufan da shi za wa wabta gumi fannin layi wa da alili gaskiya wa laifi ji a'a amin la fahimta irin nan kulu wasu da gwada ya tabbani na kuma alkhaitu la riyadu na alkhaitu la sori bin alfajir sun ba musu ya mai lallai dole woji wa mofi dole ko dole wajen amma bayi jimma ya zaga ya gama lo jimma dole wushe ce kawai dole wushe sha eh mun ji dole nganga ngam ga gola tuna ga izalu ji ali salatin yawmul juma'ati fas'au ila zikrillah fas'au ila zikrillah eje ce ce da tun ti fahimta ci dan baban man da ta fahimta lagan wani ga lo jimma wa da da wa fi ce ce ebe sọ kuma ẹfọ́ sáwù ìlà zikirila wọ́n lè wúnyà So hàn tó wà lè ga fil al'asufil amuri alwujo wannan yi lita harimi ko? anna yi masu wala kiyo wala tari mu la ramu bo wale ga anna yi gayi? kaunu ya tadamanu talabul kaf ala wajen istila kaunun egan ya tagamman na kuwa kaladin talabul kasi eh, ya yi wajen gawa e ga jiyama alawaji istila ya ci gan zane ke gawa gawa ga jiyama na mazan jihar jiyo wahala tuta ce wa mu sai ce ga rage ji hmm? kaza kaza kaza wale amuru je nan annayu inda litlak waje fada ya tari ngala ga annayu litari mu ma na akumanu fantawu amma na yi ganci masu kan nwaci wani da ke ti from tari mu nwaci nwaci ko karatu ko? so ga wazihi hiya usulul fiqh ne ga usulul fiqh ga wajilatun juz'iyya ma da dalili shi juz'iyya shi tafsiliya ne ke shi na taftakir wanda bukata ila an tubna alal ajilatul kulliya na gutta cin al ajilatul kulliya wani misali dole qaidan al amru lil wujub dabu wuce asalin ni kashi amma babu aji asalin nan wa mata kuma rasulu fa ku zuwo ko a cigato sallah ki hukunci sallah ganga ka kuga akimu salata no nga malaji word aslu kan do ciwe mini dalil ko al aslu kambe do ciwe ko ke mini al qaidatu so ale mun ki unde bukata dia doji mun diga de tun kaida ne timin ade wala arabci ta kaida ne based on nusus lara nusus ki bajiji nga yo to sai za ta matsun ga gumi hoti ma'alin akami biya gula su ne ke hukunci ya wucin misali ba ne ke hukunci ya yi zagi fuji sallah mai ji hailo wato sallah dole ta tiyan ezoko

hukuncin na jibe da kabi abi ce conclusion nan aje calculation na take place bude kabi lokaci mana mana aya na gani kaida na gani hadisi na gani kazan na gani a ce to hukunci ne kazo yau ko wala ka hukunci mutarratun wuje bukata ila ajillatiya a tafiliya da ba dalilin shi na jaɗuye ne wole a da dalili wàjú wàjú wàjú wàjú wàjú wàjú wàjú wàjú sálàdé yẹn ní láti àmà àdìsí dọ́gbọ́n ẹgbẹ̀rún tí wọ́n fàájì ọ̀nà láàtọ̀ láta lè máa ń lẹ́mìí ẹ̀kẹ́rà lè fàájì àti kìtà láti àyà dọ́gbọ́n ẹgbẹ̀rún tí wọ́n sùjẹ́ dọ́gbọ́n kó wọ́n jùd wọ́ktẹ́rì àyà dọ́gbọ́n ẹgbẹ̀rún tí wọ́n rùkú wọn warka'u ma'a raki'in àyà dọ́gbọ́n ẹgbẹ̀rún wọ́gẹ́ di sálà ko? alaikun fi salatin kashi'un hadis da wani gan wale yan na jibi a cin ga wale ga alaji na fitar fiye a nuna jikin nuna zubu kayan asu a dalilin cinani mutu ba alaikun musiyan amma dalilin sahur da sa rufe rufa inda tun sahuri baraka ya ga a ne da daɗe dalilin wuce ya ci nan to ga a ɗin na duwari ka zuwa bo dalilin wuce ya ci wani mai fata alaji na fitar fiye a shi والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية الأدلة التفصيلية أنا ما كي أجوا أجوا أجوا مش كي بكاتا الأدلة الكلية إيه الأمر إنه وجوبه da sa'aruna nan dole yo dole wanda bukata yan wuda sai ba kai da ya mafarin zobe kashi su mu liru yaki dole yo kashi hunji dole ya dole in ne wunde bukatun asiya kaida ne dai bukatun bujo wadi ya za bene ne su na rufi ya bi ad-darura bukata wal haja ila malifati usulil fiqi ya zuke usul fiqi wa ina anna mu'inatun alayhi majza taimako wani ya asasu nazar wal ishtihad fil akam e bone ilimi usul fiqi ngai gere yan nazari je be fahimta ya kafi je be tokiyo be ishtihad je zamani ne ba da ɗaya e, kamar jire mai da bukata yanki nan eh, da kagwai nan intanet ci nan youtube danin handset danin kaza kude shi na yi yiri da fi ci idan fitila hmm? ilanci riki hmm? ta fafsa zawaye ya tandoro wuti ya sama ayyaki yayin Ayi light lokacin lokaci ya yi foru lokaci ja ta sa su jimla ke lafiya a wato su tun kun ci gan nan sai mu wadi don fito ji da ba zai biya kwa ba zai biya na nan nan yin da dai bukata yayi wa a za a gaskiya ka bi yake wani so eh prepaid nga ngo da zai ma ka kuna da yarin nan kwale fitila eh ka ya wasu wa jigiya eh? kwale ya eh sai ke wa sun yi kafa aya ko kato a a lokacin hmm? na ga e, na e wani a ba na kaza wadda aji na kaza shi amma a tiri tiri tiri aka na aya ga fi da gyanin mu kuri mata ne kun mai tattu wajen mula mulkin diri shi a jinja wani kan abu amza Allah fi na kan abu bilalo amma a tiri tiri tiri shiga shiru bugu jan eh, eh? eh? da hukun ya ja ki hukun ji won donation ya zaci ga wani fuka wani ba bakun ya zanuji kóhùn amíjẹ́ kóhùn wà jíìdì nìbà fún àlánúwẹ́jì kóhùn wà jíìdì nìbà fún ní ètì àlánúwẹ́jì tí ó sí ẹ̀nà wọ́n mẹ́rin làṣíṣì oúnjẹ báńkì ìwò nàìjíríà òmòdì ó báńkì oúnjẹ oúnjẹ ló ti rẹ̀ ti nínú súnmú ẹwẹ́ kí wọ́n ti rẹ̀ láàárẹ̀ tí atm machine wo káàdì ẹ̀ńdẹ̀rẹ̀ nàìjíríà mú lábẹ́ àwọn náà ṣì ó kún tí ń transaction nínú tana ga wa shi jimi o gando wallahi wanda kan yi kuke tun wai shi ina na za ba fiki wa ma ga ga aliya da mu kana wa shi bai na ji kaza na kaza na ji kaza ko ko da ko nu ko ba biyo ko da yo ko no sai da hanya ta wace wa you don't know ko kun ji waje irin na yi ne ba sai da bukata yake izjadu a ne ga wa turu li a ki la wanda da ba je mu ko kun ji ko ma kun je la kli wanda julu da ba je mu Hmm? kashi ta ɗaya eh, shi shi na dan guru ne ne ne ne da ya bukata ya ga kyau daga ya shi hadu da sauran filo ta danin na za a sallar na la eh, la yufli a kawun wallo mar'a a ci eh, medical institution ciki zane mai dokto shi kuma ba ta wajen ba su da tuna wuyin zagi shin ala amerika da rafi yawa kashe halayewa kashe a gano masu da halittu na dai bagina daga nan wai bagina ala amerika da rafi halayewa wa ma daga nan wuyin zagi na wagun karkashi yan masu da bagina kuke kenan hadis magana zagi ya lidimin shin lidin nan ya kwantin wa kashin fiye ne kai fiye da na kai kenan kuma ɗiyan ne ba ta wani bukata yake lamari ci ne na so shiga yi dina zinata wunna nan ila yi ga bayele ke shin bayele ni gani wa ga wala yi dina wunna kan ga guba eh eh yo rufuta e ne shi yelen gwan wa ga wala yi ta wunna kan ga guba bi yi gwani da yi kan wa ga wala yi dina zinata wunna ikan maka wa ga gumba kai ga gumba ki ku ji zaju na sako eh la yes la ju pa mota ku ji la ju pa ti ku ji la ju pa da ku ji eh e ti roba ku ji eh kan ji ne da yi la da ku ji condom ku ji family planning ki hukunci wọn birth control ki hukunci wọn abiosun ń lo ci pakistan bole ayi jama'an lo ci zai na kina a daga sun ba ne kuma da wuya yin zagin na tsara shago wuce dana, nan yin zagin do ne ma ga le a cikin yin zagin do ne ma ga le a cikin a cikin legin wa brezia da nan sagu ya kashi a cikin brezia waya a ga brezia da yara mu a jibin sun zamani wuce shi da ta shago ne da ta shi koyi na ki hukunci ya yi nan sallawa ki hukunci kanta yi musulmi ne bugu united nations ko african union ko european union ko ecowas ki hukunci yanzu gwamnati na ji hukunci bai littafin su kwa ki hukunci yanzu ya soji gubo ko polisi gubo ko ya jima ke ba da musulmi kafiri kuke ba ki hukunci yanzu jo ki hukunci votin jo eh ki hukunci banki jo kwanci rotu ne yadda tuwai musulunci hannun gobe ga wace a ci ba kyawa wai ki hukunci wasu lawan lawan babu wallawa alam subhanaka allahumma wa amdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk